waton mutumin da yake da iya maza da mata yana da kyau mu fara kallon cewa wannan fa baiwa ce Allah ya yi masa wannan baiwan da Allah ya yi akwai mutane da yawa da suke neman Allah ya ba su 'ya'yan mata ko maza Allah bai ba su ba amma kai sai Allah ya ɗauka ya baka to lokacin da Allah ya baka ba daidai bane ka zinki nuna ma ka bambanci ba daidai bane musamman abinda musulunci yake magana a halin rayuwa ba a fifita namiji da mace a bangaren kyauta shine hadisin na'uman ibn Bashir Allah ya kare yadda da shi ko a cikin mata ana samun masu hankali wata mata kasan al'adar namiji in ya fi son mace to sai ka isko ya fi son 'ya'yanta in yana ƙiya da wancan matan to ƙiyan sai ya shafi 'ya'yanta to wannan mata yana son ta shi bashir kenan ya fi son innan suna umar sai ya ɗauko wani wani al'amari sai ya ba ɗan bashir ɗin kyauta ya ce mata wancan ki shaida na ba ɗana na umar wannan abu shi bashir kenan ta ce masa a'a ba ni ya kamata in maka shaida ba ka je wajen annabi muhammadu ya yi shaida ka ji mace mai hankali ita ba ta iya fito na fito da shi ta ce amma ka je wajen annabi ya shaida tana yana zuwa wajen annabi sai ce ya rasulullah na zo ka yi shaida na ba ɗana umar abu kaza sai manzo Allah ya ce masa kana da wani dan bayan shi sai ce lalle ina da su da yawa ma sai ce su duk ka ba su kwatankwacin wannan abu da ka ba shi ya ce a sai annabi ya ce a to ba zan iya shaida akan zalunci ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai nan take manzo Allah sai aka ga ya canza kala sai yake gaya mana wa'adilu baina auladikum bil abiya ku yi adalci ma 'ya'yanku a cikin yin kyauta to a nan malamai suka ce in kyauta ne ta rayuwa da mace da namiji duk daidaita su ake in an mutu wajen rabon gado nan kuma Allah ne ya raba gado li zakari misal hadhil unsayi ina fata an fahimci wannan to sai an yi da gaske a wajen adalcin nan dan a samu a tsallake sirai Allah ubangiji ka bamu ikon kwatantawa Allah ka yaye mana dukkan damuwa jama'a za mu dakata anan saboda lokaci abinda muka yi daidai Allah ya karɓa ya bamu lada abinda muka yi na kuskure ko muna roƙo Allah ya yafe mana wa aqulu ma aqulu wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim ya Allah ya wassalamu ala ashrafil mursalin ashabihi wa wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي عمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. insha Allah ta'ala a wannan rana ta juma'a goma sha biyu ga watan ramadan hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar za mu ci gaba daga inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da takwas zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana kaiwa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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وإلى ناك الليل فسبح وأطراف النار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى يتشي ولولا كلمة سبقت من ربك بعدين دوت كلمة da ta rigaya ba daga wurin ubangiji bi ta'khiril azabi anhum ila al-akhirah a jinkirta yi musu azaba sai an je lahira lakana lizaman to fada halakan su ya tabbata wa ajalun musamma da kuma wani ajali da Allah ya buga duk abin da kake ma Allah to bai dauki alkawarin zai saukar maka da bala'i nan take ba yasa masu daukan qur'ani suna rantsuwa in wannan magana da na faɗa ƙarya ne Allah ka saukar mun da kaza wannan jahilci ne ai ba a yi ma Allah wannan shi ubangiji subhanahu wata'ala da halittan duniya zuwa karewanta ma shi a wajensa duk dan kadan ne shi yasa da ya tashi mara labarin alkiyama kawai sai ya ce a ta amrullah ga alkiyama nan ta zo ikitarabati sa'a alkiyama ta yi gab to a wurin Allah duniyan da halittanta da zamanta da karewanta kamar kyabcin ido ne don haka shi Allah maɗaukin sarki kowane irin lamari ya buga mai ajali kuma ya dakatar da shi don haka fasabir kai hakuri ya kai annabi muhammadu salasalam alama ya kuluna bisa ga abin da waɗannan jahilai suke gaya maka ko mu mushrikai suna gaya wa annabi salasalam in kana haza huwa al in indika fa alaina hijaratan minas sama a awitina bi azabin ali Allah ya ce fasbir ya haƙuri kaɗan bi bihamdi rabbik kai ta tasbihi ai salli bihamdi rabbik kai ta tasbihi da kuma godiya ga ubangiji multabitan bihi ka cuɗanya rayuwanka a ciki qabla tulu'i shamsi kafin ketowar rana ana nufin sallan asubahi kenan wa qabla ghurubiha da kafin fakuwar rana ana nufin sallar la'asar wa min ana illaili da kuma sa'o'i na dare fasabbih ya rasulullah kai tasbihi malaman tare suka ce sallil maghrib wal isha shine ma'anan fasabbih ka sake yin tasbihi kai sallar maghriba da isha'i wa rafan nahar da kuma sasanin rana kai sallah a sasanin rana li'an na ya da kulu bi zawali sham domin ita sallan azhar tana shigowa ne da zarar rana ta yi zawali fa huwa darafu nisful awwal shine waton yanki na rabin yini kenan wa darafu nisful thani idan rana ta shiga yanki na biyu to shi shikenan lokacin sallah azhar ma'ana lokacin rana ta yi zawali to ka tashi kai sallah a wannan lokacin la'allaka tarda cewa kai za ka samu yardan Allah la'alla a wurin Allah tabbas ne bima tu'da min thawab domin irin abin da ake baka na lada wala tamuddanna ainaika ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar ka mika idan daninka ila ma mata'ana bihi azawajan bisa ga wanda muka ba su jin daɗi na mata da asnafan da kuma dangi dangi na abubuwan jin daɗin rayuwar duniya to ya rasulullahi karka yadda ka ɗaga idonka kana kallon waɗannan mutane zaharatar hayati duniya na ƙawar rayuwar duniya wa zinati da kuma adonta wa bahajatiha da kwalliyanta na humfi. Allah ya ce mun yi musu haka ne don mu jarraba su bi an ya ɗaga cewa su yi ta kan yin ɗagawa a cikin ita duniya wa riziku rabbika arzikin ubangijinka fil janna a cikin aljanna khairun mimma atuhu fid duniya Waton shine mafi alkhairi daga abin da muka ba waɗannan mutane a duniya wa abqa kuma abin da aka baka a aljanna shine abin da zai dawwama to kaga anan waɗannan ayoyi sai a ce an saukar da su ne tasliyatan don su yi lallashi ga shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da ubangiji subhanahu ta'ala yake lallashin ma'aikin Allah alaihi salatu salam. to kaga anan waɗannan ayoyi abinda suke nuna mana cewa duk abinda suke maka ya rasulullah yi haƙuri ita rayuwar duniya rayuwa ce taƙaitatta. rayuwa ce taƙaitatta sai su zo su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in dai alkiyaman da gaske ne to a yanzu a sauko mana da bala'i mana <laughs> Allah madauki sarki ce to saurin me kuke yi ya qulu ta'ala zikruhu ubangiji subhanahu ta'ala yana ambata mana wannan ambaton walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba don wata kalma da ta riga ya ba daga wurin ubangijinka ya kai sayyidul na wal akhirin anna kullu man qabalahu ajalan duk wanda muka yanka masa ajali fa innahu la yahtarimuhu qabla bulugihi ajaluhu babu abinda da mu gaggauta masa kafin zuwan ajalinsa ba za a gaggauta ba a'a akwai ajalun musamma akwai ajali da ubangiji subhanahu wataala ya ƙaddara. Ya yaqulu yana ta waqatun musamman inda rabbika sammahu lahum fi ummil kitab lokaci da ubangiji ya buga to Allah ya ambace shi a cikin ummul kitab shine lauhul mahfuz kenan shine ummul kitab wa khaddahu fihi kuma an rubuta shi a ciki hum balighuhu wa mustawfu kuma Allah ya ce sai sun cimma wannan lokacin kuma sai an cika musu abin da za a cika musu lakana lizaman Allah ya ce da ba dan wannan ba to da ya lizima yanzu sai a yi ta ta ƙari to amma kuma tun daga abin da Allah ya ce to shikenan ba za a gaggauta ba ba za a kuma jinkirta ba wato da yawa wasu mutane in suna wasu abubuwa ta kai ta mamaki sai ka ga ah, to ya ubangiji ma zai kyale su ne Allah ya ce in ai wa umli lahu ina dan yi musu jinkiri ne kaɗan inna kaidi mati in na rike mutum bai kucewa riko na ba a ban taba riko aka kuce ba kwarai da gaske kaga shi ubangiji laisa lahu fi mulkihi ma'anida Allah bai da wani wanda ya gagare shi a mulkin sa. zai da iya ara maka lokaci kaɗan yi abin da za ka yi kana kan gaskiya ne kana kan ƙarya ne wannan kuma ta rage gare ka illa dai ka jira lokaci Allah ya buga maka ajali don haka shi a wurin Allah babu ruwansa tun da ka ga lokacin mutuwa in ta yi annabawa Allah yana sa a zo a ɗauki rayukansu kuma in annabi zai kwashe kayansa daga wannan gidan ya intikali zuwa wani gidan to kai kuma waye ne kai duk matsayin da aka baka ka gano ara maka kawai aka yi shine sai ubangiji ya bayan ya lalace annabi sallallahu sai ya kara gaya wa annabi wala ya guran naka ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع ومأواهم جهنم وبئس المهاد نعم الله تعالى الله سبحانه وتعالى يكتشوا ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد kai kawon waɗanda suka kafirce ma Allah cikin garuruwa su je nan su je nan su yi wancan su yi wannan Allah ya ce la ya guran naka wannan abu kada ya ruɗe ka ya kai kada ya ruɗar da kai kai mumini saboda me saboda mata'un ƙali ɗan jin daɗi ne takaitacce sun ma ma'awahu jahannam sa'annan in sun mutu sai su koma jahannama wa bi isalmi hatir da makoma da ta zamo jahannama a azana Allah wa ajarana akwai wata kisa da wani malami ya rubuta cikin littafinsa yana ba da wata kisa mai ban mamaki ya ce wata rana an haɗu tsakanin masoyin Allah da masoyin gunki sai mutanen garin su kuma masoya gunkin sai aka ce to yau da wani da wani za mu ga waye ke kan gaskiya suna da tafki inda suke kama kifi a wurin kawai sai aka fito kai ka kira sunan lata da uza ka wurga komanka a cikin ruwa mu ga abin da za ka kama wannan mai bauta mu gunki in ya zo ya ce bi izzati lata wal uza a bani kifi sai ya wurga koma in ya kamo da kyar yake iya jawo kifin shi kuma wannan mai bi Allah in ya ce bismillah in ya wurga komai bai daukowa sai ai ta ihu sai mala'iku sai da ta kai ga mala'iku sun sa baki cikin lamarin suka ce ubangiji wannan fa abu da aka yi mu ma fa abin ya taba mu <laughs> ka san wata ran kai ma zaka ji kaman ah to waya za a yi kuma haka mala'iku ma suka sa baki suka ce ubangiji to kenan yanzu shi za a kyale mai binka Allah ya ce ku yi hakuri, shi wannan mai bi na ya sani kuma wannan abu da na yi mai ba zai sa ya rage bi na ba shi kuma wancan iyakan arzikin da na rubuta masu kenan a lahira bai da kuni mala'iku dai suka ce to irin to din nan dai to anan sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce musu to ku zo a gwada muku tanadin da aka yi mashi wannan na Allah sai ubangiji ya nuna musu gidan da ya ajiye masa a aljanna suka ga wannan wurin shi kuma wancan mai bin gunki Allah ya ce kuma ga inda za mu ajiye shi a wuta sai Allah ya jiyo kansu ya ce yaya suka ce wo lalle ubangiji ko da ka kwace mai lafiya ka mai kamai na kaskanci wallahi Allah baka zalunce shi ba in dai wannan wurin shi ka tanada masa shi ko wannan ba wai kifi zai kama ba in a bakinsa za a dinki zuwa ana zuwa masa shi wallahi wannan ya zalunci kansa ya zalunci kansa domin a kaskance ki a walakance ki shi yasa ganin wani yana ta fankama cikin kaza da kaza wannan kai da ruɗe ka a ka na mumini da yawa abin yakan taba zukata musamman ɗaliban ilimi mutum ya ga shi yana ta ƙoƙari kai ne sallah kai ne azumi kai ne wurgi kai ne kaza kai ne kaza amma abubuwa kullum ƙara rintsi suke wannan ba ba ne, wannan ba komi ne in aka yi hakuri watan wata rana abin zuwa yake ya wuce abin zuwa yake ya wuce kaman ba a yi shi ba don haka a bar gaugawa a rayuwa a bar gaugawa a rayuwa babu abin da ake samu lokaci guda babu abin da za a same shi a lokaci ɗaya take a'a tunda kaga ubangiji ya gaya mana halittan sama yace inna khalaqana samawati wal ardi fi sittati ayyam inna khalaqana samawati wal ardi fi هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولم تبارك الله رب العالمين بارك الله فيك Allah ta'ala ya ce mu ne muka halicci da Fisi tati ayyam a cikin kwana shida sun mastawa alal al'arshi sa'an nan muka nufi halittar al'arshi kuma wannan maganar da ubangiji su wa ta'ala ke cewa ya halitta sammai da kasai cikin kwana shida ai ga yadda ka san aikin Allah inna ma Amurhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah zai halitta sammai da kun fayakun amma bai ba sai ya tsaya ya bi abin wannan kai a matsayinka na ɗan adam tsarin rayuwa ake nuna maka babu randa za ka iya samun abu lokaci ɗaya haka Allah ya tsara shi kuma haka ake so ka bi to in ka bi al'amura a yadda suke za ka iya cimma gurinka watan wata rana in kuma ka ce kai take kawai kake so a baka abin to baka sani kullum murakhisin ghalu duk abin da yake da sauki to tsada ne fa duk abin da kaga ya cika sauki da yawa to akwai tsada ciki akwai tsada don haka wajibinmu ne mu zinkin al'amura muna kwatantawa mu zinkin abubuwa muna daidaitawa mu barci da zuci a ce rana ɗaya ta mannaita an tumfi faƙihan munaziran bi ghairi ana'in wal jununu fununu fa kaifa iktisabul mali duna mushaqqatin tahammalaha fal ilmu kaifa yakunu duk abinda dan adam zai yi to ya bi abubuwa a hankali shine sai ubangiji yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa suna wa annabi izgili shi wanda wannan aya take magana kansa an shafe akwai wanda Allah ke cewa fasbir ala ma yaquluna kai hakuri kan abin da suke gaya maka aya ce mansukh an shafe hukuncinta watan su mansukhat na ayoyin alqur'ani ko da an shafe hukuncin aya to kuma ladan karanta ta yana nan babu abin da Allah ya rage a ciki don haka ana ci gaba da karanta ta da dukkan sauransu don alkur'ani dama haka yake tafiya yana tafiya ne akan annafihu wal mansukh wal muhkam wal mutashabi haka suke tafiya akan wannan minwalin waton fasbir alama ya kuluna can sai Allah ya ta fasbir sabaran jamila to kalman fasbir din an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin lallashi da kuma yi hakuri. ana dawowa ne daga hajjatul wada hajjatul wada hajjin bankwana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka haɗu a wani wuri da ake ce magadire humma sai annabi ya rike hannun saidina ali sai yake ce da sahabbai man kuntu ana maulahu fa hadha aliyun maulahu wanda duk da ni shugabansa ne to wannan aliyu shi ma shugabansa ne sai sahabbai suka tashi suna ta masayidina ali murna akan wannan to akwai wani shi kuma bai zo ba sai labari ya ci masa a gida ana ce da shi nabari bin al-harith ibn hindik al-fihri alayhi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'i yana gida sai ya samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗi kan sayyidina ali sai ya haura kuminsa tinkal tinkal ba inda ya tsaya sai cikin madina yana zuwa madina ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai kira annabi da sunansa wani abin naka fa ya fara isan mu ka ce mana Allah guda ne muka haƙura da gumaka muka bi ka kuma kana samu muna dungura goshi kullum sau biyar ga yi mun haƙura mun bi ka akwai wani wata tsawon yini kana hana mu cin abinci har watan ya ƙare mun haƙura mun maka da'a kana samu mu fidda dukiyanmu duk shekara mu baka karaba ma wanda ka ga dama kuma muka haƙura muka bi ka wannan hudu yake gaya wa annabi Akayi yi tsit ana sauraron sa ya ce to yau ka fara ɗauko ƙannenka kana naɗa su a kanmu shi ma Allah ne ce manzon Allah ya ce wallahi kallahi billahi al'azim in huwa illa min indillah da na ce man kuntu ana maulahu fa hadha aliyun maulahu ya ce wallahi Allah ne ya ce ah, ai ba sai annabi ya rantsuwa ba ai Allah ya riga ya gaya maka wa ma yandiku anil hawa ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بارك الله فيك الله يا جاي مكا أكن حق من ma yamdiku anil hawa in huwa illa wahayu yuha ai annabi bai taɓa furuci kan son rai ba to amma anan sai wannan mutum ya zo da wannan to da ya zo ya faɗi wannan magana sai manzon Allah ya ce masa in huwa illa min indillah ya ce wallahi Allah ne ya ce hakan to kaga anan shi na bari bin al-haris don Allah jama'a me ya kamata ya yi sai ya sallama ya miƙa wuya ya yarda da hukuncin Allah sai ya koma can cikin hudurat ya ce in kana haza وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء أو بعذاب أليم نعم ga abin da nabar bin al zai ya faɗa lahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik Allah in wannan magana da annabi ya faɗa da gaske ne kai kace to Allah fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i awitina bi azabin ali to ranan kan ba daga kafa ba ai ranan Allah madaukin sarki ce yau kan ba daga kafa Abdullahi dan Abbas a fassaran wannan ayan yace na rantse da sarkin da ba wani sarki sai shi bai iya tashi daga inda yake ya kai ga akalar rakuminsa ba sai ga harsashi daga sama ya sauko ya bugi maɗigan kansa ya kwashi kayan ciki ya fita da dubura ya koma jahannama nan take aka yi ta ta ƙari to akwai abubuwan da in ka gansu sai wani ta takaici ya kama ka in aka taɓa Allah suna nuna wa annabi sallallahu alaihi su ba inda gaske ne a yi mana a yi ta ta ƙari Allah ya ce to yau kan za a yi ta ta ƙari to iri irin waɗannan waƙa'i suna faruwa ƙwarai da gaske ku zo su samu annabi sallallahu alaihi wasallam in kai annabi ne me yasa ba ai kaza ba in kai annabi ne da gaske kamata ya muga shirga shirgan mala'iku guda a wannan hannu guda anan in ka zo ka ce jama'a Allah ya ce ai sallah sai mala'iku su ce i eh, gaskiya ne <laughs> to jama'a ba mala'iku ba ko aljani ka gani kana iya kai labari aljani ne kai ido da ido da shi yana da ya ka iya ba wani labari ballantane kuma in dai kaga aljani a suransa na aljani to tashin hankalin ba kankani bane to ina ga kuma kaga mala'ika kaga wannan yana nuna akwai nau'i na rashin hankali to shi kuma wannan mai da'awa ya gadi haka da ka haɗu da wauta da ka haɗu da shirme da ka yi ta haɗuwa da al'amura mabambanta to amma a matsayinka na mai kira abi Allah dole ne ka yi haƙuri annabi ya haɗu da wauta mabambanta yanzu kaga bayan wannan an dawo daga yaƙi an samo ganima annabi sallallahu yana ta rarrabawa wannan a bashi kaza wannan a bashi kaza kawai kamar misali raƙuma ne guda guda sai a ba wani hamsin wani a bashi goma wani a bashi ɗari wani a bashi ashirin abin da yake faruwa shine su akasari jama'a ba fa da ilimi suke amfani ba da tunaninsu suke amfani idan aka ce adalci har yanzu maganan da ake ciki mu ma ba mu san mai adalci ba ina dalili yanzu misali da za a kawo mana a ce masallacin nan mutum nawa ne sai a ce mutum dubu ne sai a ce an kawo sadakan naira miliyan ɗaya miliyan ɗaya ga mutum dubu nawa nawa za a samu dubu goma goma to kaga kai a tunaninka a rarraba dubu goma goma nan cikin masallaci shine an yi adalci don an raba miliyan ɗaya inda ta kamata to a wajen Allah kuma haka suna ne zalunci lokacin da aka ɗauko miliyan ɗaya aka kawo mana nan masallaci sai mu diba mu ce akwai Allah ya taimaki alƙali yana da iyali matansa hudu akwai wani shi kuma tuzuru ne sai muka ɗauki dubu goma muka ba alƙali muka ɗauki dubu goma muka ba tuzuru an yi zalunci ko ba a yi ba lokacin da za mu ɗauki dubu goma mu ba alƙali shi tuzuru kamata ya mu ba shi ɗari biyar shine haƙƙinsa kaga annan shine adalci to manzon Allah ya zo yana rabo kawai sai ya ɗauki raƙumi kaza ya ba wannan ya ɗauko sai wani ya kalli annabi ya ce wallahi wannan rabon ba don Allah kai ba Don me za ka ba wasu kaza sai nan take wani sahabi ya ce ya rasulullahi a bari kawai yanzu mu aika shi lahira sai annabi ya ce a'a rahimallahu akhi Musa faqad uziya bi akbar min zalika fa sabara annabi ya ce Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa an yi mai irin cin mutuncin da ya fi wannan kuma ya haƙura annabi ya ce ku kyale shi sai annabi ya same shi ya ce to kai da ka ce wannan rabon ban yi adalci ba ban yi don Allah ba annabi ya ce yanzu kana nufin ni in ban yi abu don Allah ba wa zai yi don Allah in har ka ce ni ban yi don Allah ba to sai ka gaya mu wa zai iya yi don Allah to kun ga anan dole mai da'awa zai ta haɗuwa da irin waɗannan al'amura mabambanta kuma wannan sunan Allah ce a bayan ƙasa annabawan da suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗu da irin wannan haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya haɗu da fiye da wanda kowane irin annabi ma ya haɗu da shi an cutar da shi an masa walaƙanci, an mai izgili an mai kaza an mai kaza amma a ƙarshe da ya yi haƙuri yau ga natijan haƙuri kafirai kafirai sun yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ne an yi wani taro a majalisar ɗinkin duniya lokacin da Nelson Mandela shugaba Afirka ta kudu Ci da kansa ya miƙe ya ce jama'a halin da duniya take ciki a yau ya ce da shugaban nan na musulmi yana nan yana nufin annabi Muhammadu ya ce da za mu cika mai kofi da shayi kafin ya shanye zai gaya mana takaitattun kalmomin da in mun yi aiki da su duk za mu warware matsalar duniya wannan kafin ne alhaƙu ma shahidar bihil sa'annan in ka ɗauko rubutun da Michael Hen ya yi wani arni a Ingila shi kuma da ya rubuta littafi babba mai suna 100 euro manyan mutane guda ɗari ya fi son su kuma ya san amfanin su farko wanda ya kawo sai sa annabi Muhammadu ya ce a rayuwansa ya yi nazari bai taba ganin mutum kama annabi ba in ji wa in ji Michael Hen kaga ba musulmi ba ne ya ce abin da ya sa na gaya muku haka ya ce na yi nazari a duniya kaf Allah bai taɓa yin ɗan adam kamansa ba wannan arne ne yake gayin haka amma yau ana ta jayayya da musulmi yana cewa shi annabi mutum ne kamansa amma ga arne shi ya yadda cewa annabi ya fi shi kaga abin fahimta ne kwarai da gaske to Allah ubangiji ka ba mu fahimta Allah ka ba mu fahimta shi wannan arnen sai ya kawo hujjojinsa na ya ce annabi ya fi kowa sai ya fara ya ce na farko ya yi nazari tun da Allah ya shimfiɗa duniya ba a taɓa samun ɗan adam inda ya ci nasara kamar wannan mutum ba ya ce abu na farko ya zo da sallah guda biyar ya ce sallolin nan yadda ya zo da su ya ce har yau ba a canza musu suna ba ku ba ku ga cikin nasarorin sallolin har yanzu ba a canza musu suna ba ba a ƙara yawan raka'o'in ba ba a kuma rage ba ya ce kuma lokacin da ya har yanzu lokutan ba a canza musu ba ya ce wallahi wannan nasara ce bai taba ganin wanda ya samu wannan nasaran ba ya ce in fatin siyasa ka kawo ko wata manufa ya ce da waya wuce shekara ɗari a duniya duk sai an canza ma wannan tsarin naka manufa gaba ya ce amma shi har yau ba a canza ma nasa manufa ba ya ce na biyu duk mutumin da ya kawo abu in bai nan za ka ga abin ya lalace ya ce amma shi wannan bawan Allah ya zo da sallan nan ya ce ka ga duk inda musulmi yake in lokacin sallar ne sai ka kama ana koransa da bulala bi aje ko mi ya je ya ce wallahi bai taba ganin da ya ci nasara kamar sa wannan arni ne yake ganin haka ya ce na biyu ya yi nazari duk wanda ya zo da abu yana zuwa ne don ya gina kansa da iyalansa ya ce amma wannan bawan allah ba don haka yi ba ya ce domin ya yi nazari a gidansa ana jinjirin wata uku ba ɗora tukunya ba saboda babu abin ya ce kaga wannan ya nuna shi ba dan kansa ya kawo wannan addinin ba ya kawo ne dan al'ummarsa ma'ana yana nufin shi wannan bawan Allah wani irin shugaba ne da ya damu da yanayin da al'ummarsa suke ciki ya ce a ibadun da ya kawo ba mu taba gani ya ware wani ya ce gane 'yan gidansa ba A abin da zai ba 'yan gidansa shi zai ba 'yan kowane gida ya ce kaga anan wannan ba ƙaramin al'amari ba ne ya ce sai jan namiji yake iya haka ya sake dunkul abin yake cewa duk ɗan adam in zai shahara a duniya za ka isko ya shahara ne kan abu ɗaya in likitan kwakwalwa ne suka isko a kwakwalwan kawai ya kwari likitan fata likitan gashi likitan kashi likitan komi ya ce amma shi wannan bawan allah ya ce mun yi nazari daga yadda za ka je ka nemi auren mace da yadda za a ɗaura auren da yadda za a tari da yadda za a shigo ɗakin amarya da yadda za a yi kwanan aure da yadda mani zai sauka da yadda za a haɗa halittar ɗan adam da yadda ake renon ciki da yadda ake haife cikin da yadda ake tarbiyyar yaro ya ce babu wani abin da ya rage har ran da za a ɗauki ranka a tsaga kabari a kwantar da kai har abin da zai faru a kabarin sai da ya bayani akan kansa wannan fa'ar ne ne ki gaya mana wannan kadiba ka ga al'amari irin wannan alhaku ma shaidar bihil adam don haka sai ubangiji subhanahu wataala yake kawo waɗannan ayoyi don ya lallashi zukatan manzon ya lallashi zuciyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wani wuri zaka da Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi min rusul kai hakuri kamar yadda yan uwanka annabawa ulul azmi min rusul ma'abuta daurin tamantaka na hakuri su ma suka yi hakuri an cutar da su an musu kaza an musu kaza an musu kaza kaga cutar da aka yi wa annabi a da'ifa ba karaman magana bace Cutar da aka masa a uhudu ba karaman magana bace ga cutar da aka yi masa na cikin gida cikin gida ya sha ya biyo hanya a samu wata hatsabibiyar tsohuwa ta tsare annabi ta ɗebo kashin jikokinta kullum ya biyo sai ta watsa mai shi amma annabi ko tsaki bai taɓa mata sai je ya wanke ya hita batunta ranan ya biyo ya gaba a watsa kashin ba sai ya tsaya sai ga wani yaro ya fito gidan ya ce kai tsohuwan da take cikin gidan nan wai ko lafiya aka ce ai tana can rai a hannun Allah ba ta da lafiya annabi ya ce to a ce ina son in zo in gaishe ta aka gaya mata ta ce ya shigo yana shigowa ta daga ido sai ta gan shi ta ce ban gane ka ba ya ce ni ne a yanda duk lokaci na wuce kina mun kaza kina mun kaza yau na wuce ne na gaba a yi ba na ce barin biyu. ai sai kunya ya kamata da ta sadda kanta a ƙasa annabi ya ce ba shi ya kawo ni ba ki furuta kalmar shahada mu haɗu da ke a aljanna shi nake farin ciki nan take sai ga tsohuwar nan ta karɓi kalmar shahada shi kenan kuma ta tafi aljanna annabi duk bai damu da wannan abin da ta yi mai ba asabaru inda sadamatul ula haka annabi ya ce mana in an maka abu ya ce nan inda aka yi abin nan ake so ka yafi shikenan ba wai an maka abu sai an tara mutanen anguwa da sarokanka da wanenka to tunda dai kun sa baki shikenan na bar ma Allah a kariya kake ka dai bar ma sarukanka <laughs> in dai Allah zaka bar makam to sabar inda sa da sadamatul ula ayi hakuri tun daukin farko kar ma a san an yi abin to haka ake bukatar dan adam ya zama tarwa sai walakantarwa sai tozartarwa imamu maliku rahimahullah ana cikin wannan ya ɗaukan masa wani mummunan hukunci na ɗauri da ya ma imamu maliku an ɗaure imamu maliku 'yan kwanaki kawai sai sarki ya faɗi ya mutu to fa da sarki ya faɗi ya mutu sai aka zo aka naɗa wani kuma shi ko masoyin imamu maliku ne sai ya kwance imamu maliku ya ba shi damammakin da wancan sarki ya hana shi to akar Lawo me za ka ya kamata ka yi rubutu kan azzaluman sarakuna sai ce to ai ban san su ba me za ka ce a kan wane ya ce abinda sarki wane ya mu ya ce ya Allah ka shaida kuma al'umma ku shaida wallahi na yafi masa ya ce Allah na roƙe ka kar ka bari a mana hukunci a yi mana hisabi gobe da shi a gabanka Allah na yafi mai duk abin da ya mu kaji wannan shine sunnan magabata ai in ka ji fowa ne ba banza ba duk wanda ka ji Allah ya yi ma wata ɗaukaka to ka binciki tarihi rayuwar sai ka ga wani abu shi kuma da ya yi wanda wannan abin Allah ne ya gode ya bashi tukuici Allah ne ya gode ya bashi tukuici to ala ayi hal iri irin waɗannan al'amura su ya kamata mu yi ta kan lalabi Allah maɗaukakin sarki ya gaya wa annabi ka yi haƙuri to fa ba annabi ake gaya maka ba alkhidabu lin nabi amma yuridu bihi ummatu Allah yana nufin mu al'umma da mu Allah yake ba da annabi ba dama annabi kan kasan ya kai kole wajen hakuri, to amma ana lallashin annabi to kaman kai ake lallashi ana cewa ka sassauta ka bi a hankali ka yi kaza ka yi kaza ga abin da ake nufi Allah ka ba mu haƙuri Allah ka ba mu haƙuri na'am sai subhanahu wata'ala sai ci gaba ya ce wala tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya mun karanta ta ko نعم في الله ya اهلك بالصلاه نعم ahlaka وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربنا أولم تاتهم بينة ما في الصوف الأولى ولو أنا أهلكناهم من قبله لقالوا ربنا ولولا أهلكناهم بعذابه ولو أنا أهلكنا قبلهم من قرن ولولا أن حلقناهم بعذاب من قبله أهلكنا من ولو أنا أهلكنا قبلهم من قرن ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نبل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بارك الله فيك صدق الله العظيم بارك الله فيك نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan lallashi sai Allah ya ce wa amur ahalaka bi salati ka umurni kai umurni ga iyalinka da sallah wa wasqabir alaiha kuma ku kallafa kai hankuri akan sallah la nas'aluka rizqa in ka tsare sallah ba mu tambaye ka arziki ba ba mu tambaye ka arziki ba Lina sika wala li gairika kar ka tambaye mu arzikin da zaka ci ko wani ko iyalinka Allah ya ce na narzuquk mu za mu azirta ka Allah ka azirta mu wal aqibatu littaqwa kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah Allahumma ja'alna minhum wa qalu sai mushrikai suka ce wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam laula ya'tina bi ayatin min rabbi me yasa baka zo mana da wata aya ba daga wajen ubangiji mimma ya hunahu daga abin da za a kirkire shi a yanzu a ce kaza ma kaza ne ko ka ce mana kaza ya zama kaza awalam ta'tihim bayyina shin koko baka zo musu da hujjoji bane ma fi suhufil ula daga abin da yake cikin littattafai na mutanen farko al-mustamil alaihi al-qur'an min anba'il umamil madiya wanda ka zo musu da hujja na littattafan mutanen farko wanda shi ma al alkur'ani ya kumso irin waɗannan hujjojin na mutane da suka gabata na'am walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi Allah ya ce da dai a ce za mu halakar da su da azaba kafin mu kawo musu hujja ai bala muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato min qablihi kafin annabi sallallahu ya kawo musu hujja Allah ce da za mu halakar da su laqalu da sun ce rabbana ya ubangiji laula arsalta ilaina rasula Allah to dan me da baka aiko mana manzo ba da a ce Allah kawai zai saukar da azaba makafirai ya azabtar da su za su iya ce ma Allah Allah dan me baka aiko mana manzonka muka karyata ba sa'annan ka sauko mana da azaba sai sun gaya ma Allah haka a ayatik ai da sai mu bi ayoyinka min qablu an nazila kafin mu kaskanta <clears throat> wa naqza ko ko kafin a walakantar da mu a cikin jahannama kul ka gaya musu ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kullum mutarabbisun fatarabbasu da kai da su duk ku zama masu saurari ku saurara ni ma in yi saurari fatarabbasu ku yi saurari ma'ana kuma ku yi zaman saurari fasata'alamuna man ashabu sirati sawi da ni da ku za a iya fahimta a nan duniya ko a alkiyama wai wane ne yake kan tafarki madaidaici shine tafarkin Allah wa hita da kuma wane ne shirye kuma wane ne batacci Allah ne yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wannan annabi ya gaya ma waɗannan kafirai kuma annabi ya gaya musu ya isar da saƙon Allah ba abin da ya rage babu wani abu da ubangiji ya ce wa annabi ya faɗa wanda bai faɗa ba na'am to wannan ayan <clears throat> Allah ya gaya wa annabi wa amur ahlaka bis salati ka umurci iyalinka da sallah wannan sallah amana ce muka karɓo cewa za mu tsare ta to amma idan muka kalli halin da muke ciki na wasa da sallah za mu gano cewa akwai matsala abu na biyu za ka ga duk da hadisi ya ya rigaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ƙarshen zamani in ya zo da ka isko almusalluna kasiruna walmuqimuna na qalilu masu yin sallah suna da yawa amma masu tsaye da sallan yan kaɗan ne yan kaɗan ne suke tsaye da sallah me yasa in kana sallah baka nemo ilimin ta ba to fa aikin banza kake wala aikin banza kake saboda me saboda duk aikin da zaka yi da jahilci to Allah ba zai saurare ka ba don haka wajibi ne jama'a mu tashi tsaye mu nemo ilimin sallah tun daga tauhidi yanzu abin bakin ciki da ban mamaki sai ka ji malami akan mimbari wai yana zagin tauhidin mai kawa'idi wai sai ka ji mai qawaid ya ce albaqa'u alwujudu alqidamu ta kalkace da dariya ah kana da wani tauhidi bayan wannan ne an ce alwujudu to me ake nihi da alwujudu Allah same me Allah ba same me bane albaqa'u Allah wanzaje kana nihin ba wanzaje bane eh to irin wannan wai yanzu ya kai ga wai tauhidin mai kawaidi da ba mu da tauhidi sai tauhidin mai kawaidi muna ma ƙalubalantan a kawo mana malamin da ya rubuta ƙawa'idi a shi in an kawo muku malamin da ya rubuta ƙawa'idi to me za ku yi ka dai yadda ƙawa'idi rubuta shi aka yi ba faɗuwa yi daga sama ba illa malamin da ya rubuta ne baka san shi ba to me fa'idan ka san shi shi mai ahalari ka san malamin da ya rubuta ahalari E, na san shi sunansa Sheikh a Ahalari to ai na ka san shi shi ma fa labari aka baka ba shi ne abin da ake bukata ba in za ka kalubalanci wani abu cikin littafi sai ka faɗi kurakuran da suke cikin littafi amma ka taɓa zatin wanda ya abu ka san waye ne ba a fa shiga tsakanin bawa da Allah ba a shiga tsakanin bawa da Allah akwai lokuta da ya kamata a ce mu ɗauko wasu ƙisoshi to lokacin namu bai da yawa ne lokacin ya taƙaita matuƙar gaske gashi kuma yau mun kai ƙarshen suratu baha amma dai abin da ya kamata mu yi ƙoƙari mu dawo mu nemi ilimin sallah waɗannan littattafan su ahabari su ashmawi su kurɗabi wallahi jama'a mu dawo mu baje su fahimtan waɗannan littattafan ba ƙaramin magana ba ce to amma akasari yau wajen karatuttukanmu ba waɗannan littattafan muke so mu ji ba a'a ka san abin da yake sa a yi ƙabliya ka san abin da yake sa a yi ba'adiyya da za a tambaye ka me ke sa a yi sujada me ke sa a yi sujadan ƙabli ko ba'adiyya kaga aikin ba karami bane baka san me ake nufi da sinani shinani ta'ani wa hakaza ta'ani manzuman waɗannan abubuwa guda takwas da suke sa ayi qabliya ko ba adiya to irin waɗannan sunnoni mu akadai a cikin sallah ana son ka zo ka tantance su bayan ka gane su ka gane me ke sa ayi kabli me ke sa ayi ba'adiya me ke sa sallah ta gyaru me ke sa sallah ta baci in sallah ta ɓaci shikenan ta ɓaci a'a ba daga ɓacin sallah ake canza wata ba in sallah ta ɓaci akwai wani abu da malaman fiqh suke cewa ai bigiran tadaruki bai fauti ba ma'ana ana iya zuwa a gyara sallah akwai kuma lokacin da bigiran tadarukin yayi fauti don haka yanzu sallah ta ɓaci gaba ɗaya bayan da za a gyara ta kaga ya kamata dan adam ya san wannan bayan ka nemi ilimin sallah to kuma sai ka zo ka tsare sallah Sheikh Usman bin Fodiyo tagammadahu Allah bi rahmati ya kawo mana wata kisa cikin littafin ta ihya'u sunna wa ikhmadul bid'a yace akwai wani mutum a cikin magabata sai ya rasa sallan isha'i bai samu sallan isha'i ba amma kullun da shi ake salla. to ranan bai samu sallan isha'i ba hankalin ya tashi yana kuka ka san hadisi yayi magana wanda ya samu sallah cikin jam'i yana da daraja 27 wanda yayi sallah shi kadai yana da daraja guda to shi bai samu sallan isha'i ba a jam'i kawai da ya shiga damuwa da ya zo sai ya yi isha'i ɗaya sallam ya sake tashi ya yi isha'i biyu sai da ya yi isha'i ashirin da bakwai a kwaɗayinsa don ya samu wancan daraja Sheikh Usman bin Fodio ya ce wannan bawan Allah ya kwanta bacci da daddare kawai sai ya mafarkin ga wasu jama'a nan saman dawaki suna tafiya suna takama amma shi ya sako dokinsa a guje amma ya kasa cimma masu takaman ya yi gudu ya yi gudu amma ina ko labari tun yana hangen su suka ɓace mai kawai sai ga wani bawan Allah tsaye a bakin hanya sai bawan Allah yake ce da shi malam ina kai sai ya ce waɗancan abokan tafiya na nake so in same su Ya ce ai har abada ba za ka ci musu ba Ya ce saboda me ya ce ai jiya sun yi isha'i a jam'i kai ko baka samu jam'in isha'i ba dan haka wallahi sun maka fintin kau na kwana ɗaya ba to kaga a yau <laughs> mu ya muka ɗauki sallah a ce wanda ya rasa sallar la'asar ya yi hasara kamar mutum ya rasa uwa ta da uba ne da kaza da kaza da kaza yanzu ko a jikinka kana jin wannan ko labari haka abu ya wuce su waɗancan suna faɗin wannan magana ne wai don mu damu da sallah ana faɗi ne don a ta da mu sallah to ala ayi halin kamar yadda na ce ba mu da lokaci bayani ga muna son mu shiga cikin bayanai kuma ga lokacin ya ya kure mana nan da zama mu dakata kuma muna ban kwana da wannan sura ta baha in Allah ya kai mu gobe za mu shiga cikin sabo sura abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya karba ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure a cikin wannan surori Allah madaukin sarki ya fi mana Allah madaukin sarki ya dube mu dube rahama Allah ka ba mu sa'a ka mana arziki riko da alqur'ani ka sa alqur'ani ya zama gatan mu ya cece mu fi duniya wal akhirah Allah ka sa qur'ani ya zama jagoran mu a gidan duniya da gidan lahira Allah ka dora mu akan daidai Allah ka yi mana muwafaka baki daya na'am amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin amin amin kan malamai amin amin ran malam Allah amin amin amin amin amin yana neman malam mahaifin shi da addu'a da za a yi Allah ya ba shi sassaucin kafa sauƙin ciwon kafa Malam Jamilu Gogo ya yi ko da sarkar naira dubu yana nema a yi masa da takardar murafa ba Allah ya cika mishi burinsa. To masha Allah. A yi ko da a yi ko na yaro jiya mm. sarkar dari biyu ana bara addu'a. Mm. Wata gora Allah ta yi ko da sarkar naira dari tana nema addu'a. Mm. to masha Allah waɗannan sadakoki da aka aiko muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya biya waɗannan buƙatu na alkhairi musamman wannan da za a aikin ƙafa muna roƙon Allah ya ba da lafiya ko marasa lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya Allah ka zaunar da mu cikin aminci waɗanda suke cikin damuwoyi mabambanta albarkan wannan littafi da muka karanta na alkur'ani albarkan wannan wata da muke ciki na ramadan muna roƙo Allah duk bukatun mu Allah ya biya mana su Allah ka yaye mana dukkan damuwa da bakin ciki na'am ta bismillah sai tambayi na'am wani ta assalamu alaikum malam barka da sharwa tambaya sai ce ce malam mm. mahaifinsa ne ba shi da rai yana iya sawa bilayya ya yanka lada isa ga shi nashi na'am mahaifin shi ba shi da rai yana iya sayan dabban lahiya ya mai lahiya i gaskiya yana iya sayan dabban lahiya ya mai lahiya waton shi duk mutumin da aka ce bai da rai idan ka yi sadaka to wannan sadaka takan cin masa takan cin masa ah, in ka diba bayanin da shaq ibn abdul wahab ya kawo cikin littafinsa a hakamu ta mannil maut ya kawo kisoshi masu ban mamaki waɗanda suka ba da saƙoni ma na lahira kuma saƙon ya kai musu ya kawo littafi ya kaco kan sunan littafin kuje ku mai sunansa a hakamu ta maut ya kawo kisoshin waɗanda suka babba da sadakoki kuma sadakokin sun kai don haka babu laifi ka yawan mahaifinka waton lahiya ko ka yi masa aikin hajji ko da yana lahira ka samu wani mutumin kirki ka ce da Allah yana son kai ma babana hajji ko ka je ka yi ma wani dawafi wannan duk ya tabbata ya inganta ana yi kuma Allah yana kai musu wannan ladan an fahimta don haka mu dage da yi ma iyayen mu addu'a ko mu zinki tuna baya cewa su ne fasilan muka zo duniya mu tuna wahalan da suka sha wajen renon mu wani da yawa sai ya tuna da baya ai lokacin babansa ya bata mai rai ko wance cikin gidan ta yi mun kaza don haka ni ma yanzu da na kawo wannan matsayi zan ɗauki mataki a karka ɗauki mataki wannan ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne ɗabi'an mutanen kirki shine yafiya ana mancewa da duk waɗannan abubuwa a dawo a rungumi sulhu kuma a zauna lafiya Allah ka ba mu sa'a na'am amin amin wannan ya ce assalamu alaikum malam barka da shan ruwa na'am menene hukuncin shi yana da iya maza da mata amma yana yi maza akan mata na'am waton mutumin da yake da ɗiya maza da mata yana da kyau mu fara kallon cewa wannan fa baiwa ce Allah ya yi masa wannan baiwan da Allah ya yi akwai mutane da yawa da suke neman Allah ya ba su ‘ya'yan mata ko maza Allah bai ba su ba amma kai sai Allah ya ɗauka ya baka to lokacin da Allah ya baka ba daidai bane ka zinki nuna ma ‘ya'yanka bambanci ba daidai bane musamman abinda musulunci yake magana a halin rayuwa ba a fifita namiji da mace a bangaren kyauta shine hadithin Nu'man ibn Bashir Allah ya kare yadda da shi ko a cikin mata ana samun masu hankali wata mata ka san al'adar namiji in ya fi son mace to sai ka isko ya fi son 'ya'yanta in yana kiyaye da wancan matan to kiyan sai ya shafi 'ya'yanta to wannan mata yana son ta shi Bashir kenan ya fi son innan su Nu'man sai ya ɗauko wani wani sahihin al'amari sai ba ɗan bashir ɗin kyauta ya ce mata wancan ki shaida na ba ɗana na'uman wannan abu shi bashir kenan ta ce masa a'a ba ni ya kamata in maka shaida ba ka je wajen annabi muhammadu ya yi shaida ka ji mace mai hankali ita ba ta iya fito na fito da shi ta ce amma ka je wajen annabi ya yi shaida tana yana zuwa wajen annabi ta ce ya rasulullah na zo ka yi shaida na ba ɗana nu'uman abu kaza sai manzo Allah ya ce masa kana da wani dan bayan shi sai ce lalle ina da su da yawa ma sai ce su duk ka ba su kwatankwacin wannan abu da ka ba shi ya ce a sai annabi ya ce a ba zan iya shaida akan zalunci ba sai annabi sallallahu alaihi sai nan take manzo Allah sai ga ya canza kala sai yake gaya mana wa'adilu baina auladikum bil abiya ku yi adalci ma 'ya'yanku a cikin yin kyauta to anan malamai suka ce in kyauta ne ta rayuwa da mace da namiji duk daidaita su ake in an mutu wajen rabon gado nan kuma Allah ne ya raba gado le zakari misal hadhil unsayi ina fata an fahimci wannan to sai an yi da gaske a wajen adalcin nan dan a samu a tsallake sirai Allah ubangiji ka ba mu ikon kwatantawa Allah ka yaye mana dukkan damuwa jama'a za mu dakata anan saboda lokaci abinda muka yi daidai Allah ya karɓa ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ko muna roƙo Allah ya yafe mana wa ƙulu ma ƙulu wa astaghfirullah al azima li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim ya Allah تبارك آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين أكرم دفاتها بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.